'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A yi armen gami yarinya bai so namiji bai so a yi arme yana kawo hatsarin rayuwa sai ka gani mutum ya shiga dandi. Abubuwan gada muke ciki na tabarbarewa tsaronmu daga ina suka hito su wane ne ke haddasa su kowa ya sani tunda akwai lokacin da in sun zo suka ce sun zo a basu kudi aka ce babu sai su ce maka bashi jiya ko shekaran jiya ka sai da gona ba kaza ne ai kudi suna nan gare ka to saboda Allah ga mutane ina suke samun labari in dai ba haɗa musu ake ba yau shirin na gundumar birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar inda aka yi wata ganawa tsakanin mahukunta da talakawan yankin kan batutuwan da suka shafi tsaro da tarbiyyar matasa ilimin 'ya'ya mata da sauran haƙoƙi na zamantakewa a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so Madalla. Masu saurare la'akari da kalubale daban-daban da ke fuskantar wasu sassa na jamhuriyar Nijar, hukumomin da ke kula da birnin Kwanni sun yi wata ganawa da talakawa 'yan ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki na karkarar tsarnawa inda tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu ta wakana da nufin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsaloli masu alaƙa ta ƙud da da sha'anin tsaro musamman a gefen kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Baya ga al'amarin tsaro batun ilimin 'ya'ya mata da aurensu da sha'anin kiwon lafiya da ma takardun zama ɗan ƙasa duka an tattauna a kansu a yayin waccan ganawa da mukunta na gundumar birnin kwanni da talakawansu inda aka fayyace rawar da kowanne ɓangare zai taka domin sauke nauyi ko haƙƙin da ke rataye a wuyansa da nufin samun tsabtatacciyar al'umma. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwannin ya halarci wannan taro wadda ya wakana a ƙarshen makon nan da ya shuɗe, kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili. waɗansu daga cikin mahalarta taron sun yi bayani game da abin da suke ganin ana iya yi don a ciwo kan matsalolin nan da dama aminu tahiru ina nan sarnawa zamantakayya tun cikin gida da mace da namiji da yara ko gyara zamanku diyanka ka jayo su ga jikinka ku zan sawara da su sannan hal makwabta ku zan ba juna yarda ba ciyayya ba don wani abu ciyayya yake kawo shi arman gaugawa yana kawo masala ai arman gam mi yarinya bai so namiji bai so a yi arme yana kawo hatsarin rayuwa sai ka gani mutum ya shiga dandi ya ta ya shiga cikin karuwanki koko ya haɗa rijiya a bar mutum ya kai ya zaba a biyu ne. tsaro ba na sana ba na kowa da kowa kalin da hakimai kowa ya ba da goyon baya wannan duk ga abin da bai da kyau to san zai shi dan kwalbata a gane a wurin wannan taron na ganawa tsakanin mahukumta da 'yan ƙasa shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na gundumar birnin kwanni ya ce sai fa allalabo masu baiwa 'yan ta'adda labaru da ake kira informers in ana son a warware wannan matsalar ta tsaro sunana abdulkarim sani ibra wato lalle ana cewa wannan buga da wani wuri suka zakuwa tabbata gaskiya ne da wani wuri suke zakkuwa amma an ce ba ko bai cin yaki sai da yan gari to kusan da sanin wa wa'annan mutanen da suke zuwa fa akwai rawa mutanen su nan kuma wanda muke tare da mu muke tare da su dare da rana sanda in kun lura wani bi su mutanen nan suna ka ba su information in gona ka saida sun sani in shanu ka saida sun sani tunda akwai lokacin da in sun zo suka ce sun zo a ba su kudi aka ce babu sai su ce maka ba shi jiya ko shekaran jiya ka saida gona ba kaza ne ai kudi suna nan gare ka in shanu ka saida sai a ce maka ai ka saida shani ya kaza ko maraki kaza kudi suna nan gare ka to saboda Allah ga mutane ina suke samun labari in dai ba haɗa musu ake ba kenan suna nan tare da yan gari nan da wata yan watanni kaɗan kenan su wannan mugan mutane sun je wajen wani gari a ce ma zage can sun dauke mutane ko to wannan abu a roƙi Allah tunu sun ce za a ba su kuɗi da yawa kuma kuɗin suka tambaya wajen biliyan 20 mu ba mu da su ga kai kamata a yi an je ana roƙon Allah sun ka bugo ciki sun ka ce to ko ƙara roƙon Allah ku ku ƙare muna jiran ku kama mana kuɗi to saboda Allah in ba akwai mutanen su in ba akwai mutane tare da mu waɗanda ka haɗa musu ya za a yi a sani kenan duk abun ga kewaye kewaye da aka yi wa'angan mutanen nan wanda ke shaida musu in dai ba ku biyan ku na jikokin ku na sarkan ku na an ba to na asirin su ba ba abu bai kariya shi ko Alhaji Ibro Salifu dan Galadima wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni kuma wakilin talakawan karkarar gunduman birnin Kwanni kirayayi ga hakimai da uwaye domin warware matsalar tsaro a wannan iyaka da Najeriya muna da labari zuwa sani ko na sani nan makwabtan akwai garuruwan da babu saraki cikin garuruwan su so da sun wace in ko babu talakawa sarki waje kenan abinda muka ji shi na faruwa ga makwabtan mu ya kamata wanga taruka da aka sani na daga rigakafi ne muke yi shi ko kai an ce ya yi magani kenan in ka mai dan ka kama da wata ba wuce ya ce sa ma nasa ruwa shi ya sa ganin ga yawa cewa da hukumomi kai ana hada mutane na ayi hankali saboda muna ga abin da ka faruwa ba mu hatan mu allah ya kama shi cikin kasashen mu wanda ke faruwa da abubuwan nan jama'a ɗiyan mu na ta a kasashen nan wurin bida suna zama tare da irin miyaguwan nan suna ganin abubuwan da aka wasu ma sun shiga cikin kungiyoyin nan ana yi tare da su dan dan kana barkata abin da ba daidai ba son rai shi hana ka dauki matakin ka a mahoron shi tun dan ka hada ma hukuma ta kama ka ta hore gare shi ya zama mutumin kirki sai ka samu zama lahiya al'umma ta samu zama lahiya ba ma su hazar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba Daga bisani, Kaftan Bubakar Alisha na shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi jawabi ga 'yan kasar da ke wannan yankin a lokacin rufe wannan ganawar tsakanin 'yan kasa da hukuma kamar haka. Da ku kuma latizawa hakimai malamai kowa ba wanda bai tabbatar da abubuwan gada muke ciki ba da suke gabanmu na tabarbarewar tsaronmu daga ina suka hito su wane ne ke haddasa su kowa ya sani sai dai a ce muna da rauni kuma rauni mai cutar da mu amma kuma ba mu son rabuwa da shi don maganganun da jami'an tsaro suka yi nan ga sai da abun sai ya saka makarkata cikin shiki domin a ce an kawo magari hari maza sun ware sun bar mata ban taba da mani haka ba gare ku domin gadonmu kun sani ba a ce mutum guda biyu uku hudu biyar su zo su wace gari ba a ƙarya ne sai dai in kun so in ku ba ku iya yin wani abu masu yin wani abu ku shaida musu nan take ku shaida musu. Wannan ganawar ta garin da garin tsakanin al'umma da mahukumta na faruwa ne da ƙoƙarin hukumar nan mai kula da wanzar zaman lafiya a cikin jamhuriyar Nijar cewa da HACP wato Autorité pour la Consolidation de la Paix a turancin Faransa da jan kokarin Projet Paso. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abu abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so ya inganta, kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta.